يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت 20 رمضان hijira na da shekara 437 ya dace da 25 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 100 suratu tauba zuwa aya ta 110 insha Allah ta'ala wannan karatu yana dauke da bayani akan cewa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi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 minal muhajirina daga cikin waɗanda suka hijira tare da manzon Allah wal ansar da waɗanda suke taimaka ma annabi idan an samu waɗanda suka hijira zuwa garin madina wato waɗanda suka daɗe a musulunci waɗanda suka fara karɓar musulunci a zamanin farko wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka biyo bayan waɗannan amma biyayya ta kyautatawa radiyallahu anhum Allah madaukaki ya yarda da su wa rabu anhu kuma sun yarda da shi wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kuma Allah ya musu tattalin gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana ƙarƙashin su khalidina fiha abada za su dawwama cikin gidajen aljannan nan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wannan aya aya ta ɗaya ta suratul tauba babu shakka tana cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suka fito da falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a fili Aya ta fito da falalan sahabi a fili allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani da kansa wanda bayanin nan baya buƙatar fassarar wani malami inda ka iya karanta alkur'ani ka karanta wannan aya ka san manufar allah A sabiquna al-awwalun Allah madaukaki ya fara magana akan waɗanda suka fara musulunta gaban manzon Allah waɗanda suka riga kowa musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka su ne as-sabiquna al-awwalun a kowace fassara kuma Allah madaukaki ya ce minal muhajirina wal ansar waɗanda suka fara musulunta din nan daga cikin muhajirai su ne waɗanda asali sun musulunta tun musulunci yana garin makka wal ansar da waɗanda suka taimakawa almuhajiru na su ne mutanen madina allah tabaraka wata'ala ya ce waɗannan kaga ya kirga su ba ma su kadai ba wallazina taba'uhum bi ihsanin waɗanda suka bi waɗannan in dai biyayyar sun yi ta da kyautatawa ba biyayya ta cutarwa ba to radiyallahu anhum wa rabu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kaga ayar ba ta bukatar fassarar kowa a fili yake Allah maɗaukaki ya kirga kuma bai kira sunan kowa ba idan kana cikin waɗanda suka fara musulunta gaban manzon Allah to an saka a ciki as-sabiquna al-awwalu min al-muhajirin wal ansar kaga Allah ya tattaro sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tsere ma kowa ta karban addinin musulunci na zamanin farko waɗanda suka yi hijira da waɗanda suka musulunta a garin madina allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi don haka yasa malamai suke cewa idan ma kana neman wata aya ta alkur'ani da take tabbatar da darajar sahabin manzon allah babu shakka ba kamar aya ta 100 ta suratul tauba ibn taymiya yana magana a cikin asarimul maslun shafi 572 yana magana game da darajar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce faradiya an sabiqina in ka lura da ayan nan abinda allah ya ce ya yarda da waɗanda suka tsere ma kowa ta wajen karban addinin musulunci ba sharadi ya yarda da su bai sharadi ba as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ba sharaɗi ya yarda da su amma waɗanda suka biyo bayan sahabbai fa Allah bai yarda da su ba sai da sharaɗi ka lura da ayan ba ta buƙatar bayanin kowa in dai mutum zai yi amfani da hankalinsa wallahi ya san abin da Allah maɗaukaki yake nufi ba ta buƙatar bayanin kowa ka karanta ayan da kanka ka lura da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa farabiya an sabiqina min ghairi ishtirat ihzani والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار waɗanda suka tsere ma kowa ta wajen karban addinin musulunci waɗanda suka fara musulunta daga muhajirai da ansar su Allah ya yarda da su ba sharadi Allah ya yarda da su ba sharadi amma waɗanda suka biyo bayan su fa da Allah ya ce wallazina taba'uhum sai da ya sharadi me sharadin bi ihsani su sahabban manzon Allah Allah ya yarda da su babu sharadi amma duk wanda ya biyo bayan sahabi lam yarba an tabi'ina illa an yattabi'uhum bi ihsani Allah bai yarda da tabi'ai ba sai tabi'an sun yi kyakkyawan biyayya ga sahabban manzon Allah wa min ittiba'ihim bi ihsanin yana daga sharadin bin sahabbai da kyautatawa at-taradi anhu idan dai kayi kyakkyawar biyayya ga sahabi to yana daga sharaɗinsa ya zama kana neman masa yardan Allah kamar yadda Allah maɗaukaki ya tabbatar a cikin alƙur'ani wal istighfaru lahum ya zama kana neman musu gafara in kana neman dalilin da ya sa idan an kira sunan sahabi sai a ce radiyallahu anhu wannan ita ce hujja saboda Allah maɗaukaki ya yi sharaɗi game da yardansa ga wani wanda ya biyo bayan sahabban manzon Allah ya ta'allaka ga kyautatawar da ya yi ma sahabban manzon Allah don haka don ba zai yiwu ka samu addinin musulunci ba sai ta hannunsu duk da baraka bai yiwuwa ka san manzon Allah wallahi sai ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yasa Allah madaukaki ya yi sharadi game da samun yardansa in dai baka cikin sahabban manzon Allah ba za ka sami yardansa ba sai ka yi kyakkyawar biyayya ga waɗannan sahabbai din wannan fa ba wai bayanin manzon Allah bane aya ce ta alqur'ani والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار kaga an yi magana ba sharadi ko wallazina taba'uhum bi ihsan kaga nan kuma an yi sharadi wallazina taba'uhum kafin ma musuluncin ka yayi tasiri sai ka bi su ko sai ka bi sahabban wannan Allah da kansa ya faɗa wallazina taba'uhum suwa wallazina taba'uhum ba annabi a cikin ayan nan ana maganar sahabbai ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum kaga fa sai ka bi sahabban manzon Allah bin sahabban ma ba zai yi tasiri ba Allah ya ce illa bi ihsani sai ka yi kyakkyawar biyayya to shine sai Allah ya haɗa ka da kai da sahabban manzon Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an kuma Allah ya tanadin aljanna ga waɗanda suka ɗauki waɗannan sharuɗa tajiri min tahtiha al-anhar tajiri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada Allah ka sa muna cikin masu ɗaukan wannan sifa kuma wani abin mamaki ba wannan kadai bane wanda zai gwada maka darajar sahabban annabi don ayan nan kamar yadda muka ce ba ta bukatan fassarar kowa je ka yi tunani ka karanta ta da kyau ka yi la'akari da abin da Allah ya faɗa kaga dai Allah bai kira sunan mutum da ya ba aiko idan aka ce asabiquna ba mutum ya bane ba mutum biyu bane jam'i daga mutum uku ma ya fara sannan kuma ba mutane uku bane don ku Allah ya ce minal muhajirin wal ansar to wannan kaga Allah ya dunkule maganarsa ya nuna cewar duk wanda ya fara karɓan musulunci a gaban manzon Allah shin wannan mutumin yana cikin waɗanda suka yi hijira ko wannan mutumin yana cikin waɗanda ke madina allah maɗaukaki ya yarda da su wannan aya abin da ta gaya mana kenan to ba nan kaɗai ba ne baya ga cewar allah ya nuna kai kafin ka samu yardansa sai ka bi sahabbai don ba a kawo annabi a ayan nan ba wallazina taba'uhum bi ma'ana wallazina taba'u sahaba ba ba kalmar annabi a cikin ayan nan babu Allah yana magana ne akan sahabban manzon Allah sai ya ce waɗanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah su kaga ba ana maganar annabi bane sun bi sahabbai bi ihsani don haka yasa aqidar ahlus sunna ita ce idan ka ce alkitabu was sunna sai a ce akan fahimtar sahabban manzon Allah domin bai yiwuwa ka ɗauki ayar alƙur'ani da hadisin manzo Allah kai aiki da shi kai tsaye idan babu fahimtar sahabi a aqidan ahlus sunna shirme kake yi domin Allah ya ce wallazina taba'uhum ko da aya ta alkur'ani ce ko da hadisi ne na manzon Allah ba zai maka tasiri ba sai ka bi fahimtar sahabban manzon Allah na kyautata biyayya gare su sharaɗi ne kafin ka samu yardan Allah to ba wannan kawai bane ka lura da abin da ake kira yardan Allah shi ma ka yi ƙoƙarin sanin me ake nufi da yardan Allah wanda shi ne ibn taimiyya ya ce a shafi na 577 cikin asarimul maslul ya ce wa riba min Allah sifatun kadima abin da ya kamata ka sani idan aka ce Allah ya yarda da mutum yardan ba irin ta dan adam ba ce yardan Allah siffa ce tashi kuma da daddiya siffa ce ba yanzu ya faro ta ba la siffar Allah ce da daddiya don haka fala yarda illa an abdin alima annahu yuwafihi ala mujibati rida Allah bai taba cewa ya yarda da kai sai ya san gabanka har abada ba za ka bata masa ba za ka mai laifi ba domin Allah ya san gaba ya san baya Allah bai yin abin da gaba zai yi nadama Allah ya samu gane idan yace ya yarda da kai to yana daga wato yana daga ainihin siffa ta zatin Allah wajibi ne ka yarda cewa idan Allah ya ce ya yarda da mutum Allah ya san gabansa ya san bayansa domin Allah ba zai ce ya yarda da kai daga baya kuma ya fasa ba in aka ce Allah ya yarda da kai a jiya yau kuma Allah bai yarda da kai ba Ta ya gwada cewa Allah bai san yau ba kenan ko jiya ya yarda da kai saboda jahilci da ya san abin da za ka yi yau dajiyan bai yadda da kai ba kaga kai ka ɗauka ma Allah zai yi fushi da wanda ya yarda da shi kamar kana jingina na ƙasa ne ga Allah subhanahu wata'ala domin kana nuna cewa Allah madaukaki ba masanin gaibi ba ne don me Allah zaka ce ka yarda da mutane gaba ɗaya baya ga cewar ka sani waɗannan mutanen za su cutar da addininka ina fata an gane saboda haka in ka ɗauka ma wato Allah tabaraka wata'ala zai iya yarda da mutum gobe ya canza to kamar kana jingina na ƙasa ne na ilimi ga Allah shi ko Allah tabaraka wata'ala ba a jingina na ƙasa gare shi ta kowace fuska Allah tabaraka wata'ala ana siffanta shi da kamala idan aka ce kamala shine perfection duk wani abin da kake ganin wato cika ne to babu shaka ana jingina shi ga Allah tabaraka wata'ala in dai ba siffa ce ta dan adam ba yana daga siffar kamala ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idan ya yarda da bawa to ya san gabansa ya san bayansa don haka sai malam ya ce fa kullu man Allahu anhu annahu radiya anhu duk wanda Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani kaji Allah ya ce na yarda da wani fa innahu min ahli janna babu makawa kar kai shakka ka ce wannan dan aljanna ne wa in kana ridahu anhu ba'da imanihi wa amalihi salih na'am sai da yayi imani yayi aikin kware kafin Allah ya ce ya yarda da shi fa innahu yadhkuru zalika fi ma'radi sana'i alayhi wal madhi lahu falau alima annahu yata'aqqab zalika bima yasqatu rabba lam yakun min ahli zalika idan Allah ya sani mutum zai aikata wani abin da Allah zai fushi da shi to tun farko ma Allah ba zai ce ya yarda da shi ba bare kuma ya sa wannan maganar a cikin alqur'ani wanda yana son bayinsa su rika karanta wannan maganar tun daga zamanin manzon Allah har zuwa tashin kiyama Allah ya sa magana a cikin alkur'ani ya ce na yarda da wane da wane da wane alhali kuma Allah ya san cewa daga baya zai fushi da su shin ku lura shin ƙur'ani ya zama cikakke ya zama akwai na ƙasa don me Allah zai gaya mana ya yarda da wani sannan daga baya a samu ya yi fushi da shi to yana daga siffar kamala ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ce ya yarda da mutum ka tabbata wannan mutumin har abada ba zai aikata wani abin da zai fusatar da Allah ba in ka duba sharhul aqidatu tahawiyya na al-imam Ali ibn hanafi yana mujallar na biyu shafi na 686 yana magana game da siffar Allah yace. idan aka ce yarda ta Allah ya sifatun lazimatun lizati siffa ce da take lizimci da zatinsa siffa ce da bata tsaya kan aikinsa ba tana ga zatin Allah yarda siffan zati ne idan aka ce siffan zati ba ta rabuwa da Allah amma siffa na aiki ana iya samun lokacin da Allah bayan wannan kamar misali siffa ta dariya siffa na aiki ne ba siffan zati ba ne domin ba ko da yaushe ne Allah ke dariyan ba idan Allah baraka wa ta'ala ya ce yana yarda da bawa wannan siffa ne na zati kadima azaliya idan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana yana sauka sama kamar yadda ya zo cikin hadisai ingantattu wannan siffa na aiki ne ko amma yarda ba yarda siffan zati ne fala yarba fi wakatin duna wakatin. Allah baya yarda a wani lokaci daga baya ya yi fushi da mutum a wani lokaci la idan ya yarda da kai to ka samu wannan yarda kenan har abada wannan misalinsa shine lokacin da Allah madaukaki yake sa mutane a gidan aljanna Allah ka samu ne bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna Allah madaukaki zai kira su wannan ya zo cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah shin kun yarda da wannan kyauta da na muku in muku ƙari suna cewa yanzu har da wani ƙari da za a yi wa mutum wato idan ka shiga aljanna kana ganin iya ni'imar da za a iya samu shi kenan aljanna don haka 'yan aljanna har ma tambaya suke yanzu akwai wata ni'imar kuma daban da za a ƙara mana sai Allah ya ce akwai na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada wanda manzon Allah yake cewa to yardan Allah ga 'yan aljanna ya fi aljannan daɗi saboda idan Allah ya ce na yarda da kai to har abada kuma ba abin da yi ka fusatar da shi har abada babu abinda zaka yi ka fusatar da shi to wannan shine abin da malamai suke faɗa misali in ka duba littafin as-sawa'iqul muhrika na Ibn hajar al-haytami uh, shafi na 207 yace wa man radiya anhu ta'ala wanda Allah ya ce ya yarda da shi la yumkin mautuhu alal kufri wannan mutumin ba zai yi ya mutu a kafirci ba ba zai taba mutuwa a kafirci ba don Allah ya san gabanka ya san bayanka idan ya ce na yarda da wani to Allah ya san gabanka ma yana da tsafta li'anna al-ibrata bil wafati alal islami domin ai abinda ake la'akari da shi shine mutum ya mutu a musulunci fala ya ka'ur riba minhu ta'ala illa ala man alima mautahu ala islam ba yadda za a yi ma Allah yarda da bawa sai wanda Allah ya sani wannan mutumin zai mutu a musulunci to in ka duba cikin alkur'ani haka zaka gani ba wannan ayar kaɗai ce Allah maɗaukaki ya ce ya yarda da sahabbai ba a suratul fatih aya ta goma takwas nan ma ya fito ya faɗa ya ce laƙad radiyallahu anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا yanzu kaga wannan aya ta goma sha takwas da suratul faci ita ma tana magana ne kan sahabban manzon Allah laqad radiyallahu anil mu'minin yanzu kana bukatar wani fasara ba laqad rab sai dai baka iya larabci ba laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya yarda da masu imani to idan ka ji wannan zaka dauka duk musulman duniya ne a'a sai Allah ya ce ba su ba su bane su waye masu imani da ake magana iz yubayi'unaka tahta shajara a lokacin da suke mubaya'a da kai karkashin wannan bishiyan to yanzu kai musulmi da kake zaune a yanzu kayi mubaya'a ga manzon Allah karkashin wata bishiya to ba kai bane a shi ko ba kai bane shi yasa Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsan waɗancan da ake maganar kai na yanzu ba za ka samu wannan yardan ba sai ka bi su kuma biyayyar ma mai kyau idan kai musu ma rashin kunya ba ka ba yardan Allah wannan shine abin da Allah maɗaukaki ya faɗa da kansa bai bukatan fasara wallazina taba'uhum bi ihsani waɗanda suka bi sahabbai biyayya ta kyautatawa to waɗannan suke samun yardan Allah to nan Allah ya ce ya yarda da muminai lokacin da suke mubaya'a gare ka ya kai Muhammad kai ka san waɗanda suka yi a ga manzon Allah sahabbansa ne ko ba haka ba kuma Allah ya ce mutum ɗaya ne allazi laqad radiyallahu anil mu'minina jam'u ne iz yubayi'unaka mutum nawa ba ɗaya ba biyu ba ko lokacin da suka yi a gare ka karkashin wata bishiya to wani abin mamaki ma shine Allah bai tsaya haka ba yace fa alima ma fi qulubihim Allah ya san zukatan waɗannan da suka yi a gare ka duka idan akwai mutumin banza Allah ya sani amma da farko Allah ya ce ya yarda da su kaga kafin ya yarda da su sai da sai da Allah ya yi mai ya duba zukatansu fa'alima ma fi qulubihim kuma bai tsaya haka ba fa anzala sakinata alaihi Allah ya saukar da nutsuwa ga sahabban manzon Allah ga babban ma mu'jiza gare kuwa asabahum fathan qariba Allah ya ba su nasarar yaƙi daban-daban kuma gashi muna gani a tarihi wa ya kawo musulunci Afirka sahabban manzon Allah waye kai musulunci gabacin duniya sahabban manzon Allah waye kai musulunci yammacin duniya sahabban manzon Allah duk ka da sahabbai wallahi ka sani babu wanda ya yada musulunci a duniya face su kuma haka Allah ya faɗa saboda ya san zukatansu Allah ya saka musu nutsuwa sai Allah ya ba su nasara shi yasa yanzu da yake tafiyar akwai wato ana gudu eh, da susan duwawu shi sa kaga al'amari yake da wahala amma su can Allah ya ga zukatansu ya san mutanen kwarai ne ya yarda da su sai ya ce na ba ku nasara Allah ka samu na cikin masoyansu wallahi ibnu hazmi lokacin da ya karanta wannan aya in ka duba littafinsa alfisal fil milal wa nihal mujallal na hudu shafin 148 ya ce in ka dubi ayan nan da kyau in kana da hankali faman akhbarana Allah annahu alima ma fi qulubihim mutanen da Allah ya bamu labari ya san zukatansu na biyu anzala na ta'alai Allah ya saukar musu da nutsuwa ya gaya mana cikin alkur'ani muna karantawa mun san suwaye Allah yake nufi mun san suwaye domin ana magana ne da waɗanda suka yi mu baya a ga manzon Allah sahabbansa kenan mun riga mun sani Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani ya san zukatansu ya saukar musu da nutsuwa fala yahillu li ahadin at-tawaqqufu fi amrihi haramun ne ga musulmi a kira sunan sahabi har ma ya shakkar imaninsa haramun ne inda fa ka gaskanta maganar Allah tunda abin da Allah ya faɗa da kansa kenan cikin alkur'ani akwai ma wani hadisi wanda ummu mubashir ta ruwaito yana sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babun min fada'il ashabi shajara hadisi na 2496 wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan mubaya a gare shi shine shekarar da manzon Allah ya tafi umra makka lokacin da kafirai suka hana shi shiga waɗanda suka yi mubaya da manzon Allah an ce sun fi mutum dubu da sahabbai kamar yadda labari ya zo daga bakinsu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayan nan ta sauka yana gaya ma hafsa don yana tare da ita la yadkhulun nara in sha Allah min ashabi shajarati ahadun allazina baya'u tahtaha manzon Allah ya ce ma hafsa insha Allah tunda ayan nan ta sauko to duk wanda yayi a gare ni a karkashin wannan bishiya wannan mutumin ba zai shiga wuta ba manzon Allah ya gaya ma hafsa la yadkhulun nara insha Allah min ashabi shajarati ahadun allazina baya'u tahtaha duk mutanen da suka yi a gare ni karkashin wannan bishiya to insha Allah ba mai shiga aljanna saboda zahiri abinda Allah madaukaki ya faɗa kenan babu mai shiga wuta saboda zahiri abinda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa kenan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi قلوبهم fa anzala عليهم alaihim فتحا قريبا fathan qariba shi ma al'imamu malik in ka duba kitab sharhu sunna na al bagawi yana mujallar na farko shafi na 229 akwai wani malami da ake kiransa abu urwata zubairi wanda ya ba da labarinsa ya ce kunna inda malikin muna tare da al'imamu malik fa zakaru rajulan isu ashaba rasulillah suka kawo labarin wani mutum da ke aibanta sahabban manzon Allah sai imamu malik ya karanta aya ta 29 ta ita suratul fath saboda ita wannan sura babu shakka ta fito da kimar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ke gwada maka cewa sun samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala me Allah madaukaki ya ce muhammadur rasulullah محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الإمام مالك رحمه الله تعالى yana daga cikin masana a zamanin farko wannan malami abu urwata zubairi ya ce wata rana an kawo labarin wani mutum da ke kushe masahabban manzon Allah sai imamu malik ya karanta wannan aya ta 29 ta suratul fatih wanda wannan ayan ta baka tarihin musulunci gaba ɗaya tarihin musulunci wato Allah madaukaki da yake musulunci addini ne wanda shi da kansa ya aiko sai ya zamanto duk abin da 'yan adam ke bukata na bayani da kansa ya yi a cikin alkur'ani bai ma kyale annabi ya kawo bayanin cikin hadisi bala maganar ma tana cikin alkur'ani tarihin musuluncin Allah ya bamu a cikin wannan aya tarihin musulunci domin in kana neman sanin wa ya kawo musulunci ya aka yi musulunci ya yadu ta ya aka yi ya isa duniya sai Allah ya baka amsa da wannan aya muhammadun rasulullah muhammad da shine manzon Allah amma shi kadai ya da musulunci la wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi tare aka yi gwagwarmaya kuma yaya halinsu yake wanda har shi yasa musuluncin nan ya yadu ashidda alal kufari wai ba sa rage makafir masu tsananin riko ne da addinin Allah amma tsakaninsu fa Allah ya ce kaga ruhama a bainakum masu tausayi ne masu jin kai ne a tsakaninsu yaya suke suna da ibada ai ba wai yaƙi kawai ba ne tarahum rukka'an sujjada wajen ibadar sun fi ku Allah ke ba mu tarihinsu suna ibada suna sallah sannan kuma sallah da suke ba tariya bace zukatansu menene ke ciki yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana zukatan waɗannan mutane babu riya Abin da kawai suke nema shine yardan Allah Ta tabaraka wa ta'ala da kuma falalarsa Allah madaukake ce ma simahum fi wujuhihim min athari sujud wannan ma ba sai an nuna maka ba alamar tawali'u kamar yadda al-Imam Mujahid ya fassara wannan aya alama ta tawali'u tana ga fuskokinsu da ka kalli fuskar sahabi ka san wannan ba shi da girman kai mutum ne mai tawali'u baya daga kansa ba shi da tsarin rayuwa irin ta Yahudu da Nasara zalika masaluhum fit taurati wannan fa misalin su ne dake cikin at-taura wa masaluhum fil injil Allah madaukake ce misalin su da yazo a cikin al-injil ka zar'in akhraja shat'ahu wannan ma ya bada tarihin musulunci kamar shuka ne wanda misali kwaya ɗaya ka shuka shukan nan zai fito amma idan ya fito fa iza akhraja shatahu bi ma'ana firahahu lokacin da shuka ke fito da ainihin tushensa fa'azarahu yake karfafa makafuwarsa a ƙasa fastaglava yayi kauri in ka lura manzon Allah shi ya kawo musuluncin da shi kadai amma su waye suka karfafa wa musuluncin su waye suka sa musuluncin yayi kauri kazalika ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu azaruhu wa ayyaduhu wa nasaru shine Allah ya ce fastawa ala suqihi to shi yasa musulunci ya kafu akan tushensa yu'jibu zurra har ma in manomi ya kalli gona sai ya sha'awa liyaghiza bihimul kufar lalle fa kafirai za su tusata game da sahabban nan wannan shine amsar al-Imam Malik al-Imam Malik yace tunda Allah ya ce liyaghiza bihimul kufar man asbaha fi qalbihi ghaidun ala ahadin min ashabi rasulillah duk wanda ya wayi gari a zuciyarsa akwai fusata game da wani daga cikin sahabban annabi faqad asabatul aya to wannan aya ta same shi saboda abin da Allah ya ce li yaghiba bihimul kufar wa zai fusata game da game da sahabbai kafirai ne kafiri kadai ke fusata game da sahabi wato wannan shine tawilin al mali Malik game da waɗannan mutane da ke aibanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin yana cikin hiliyatul auliya littafin Abu Nu'aym eh, hadisi na 946 da kuma kitabu sunna na al-Imam Abubakar bin al-Khallal yana hadisi na 759 in ka duba littafan tafsiri duk littafan tafsiri na ahlus sunna haka nan zaka gani akwai bayanin ma da al'imamu zamakshari yake cikin alkashaf tafsirinsa mujallar na biyar shafi na 553 ya ce wa haza masalun barabahu li bad'i amril islam ita wannan aya misali ne Allah ya buga yadda farkon musulunci ya samu yadda musulunci ya zo daga farkonsa wata raƙihi fi ziyada yadda musulunci yake ta ƙaruwa da kaɗan da kaɗan ila an wasu wastahkama har dai musulunci yayi karfi ya samu tabbata a doron kasa li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qama wahdahu shi annabi da ya fara wa'azi shi kadai ya tsaya summa qawwahu Allah biman amana ma'ahu sannan Allah ya karfafa ma annabi ta dalilin waɗanda suka yi imani tare da shi kama yuqawwi taqatal ula min az-zar'i kamar yadda ka san shuka idan ya fara fitowa dole sai an karfafa mai ma ya tafi biha ma ya tawalladu minha bai yiwuwa shuka ta fitar da amfaninta ba a samu rassa da ke karfafa mata ba idan tushenta bai kafu da kyau ba hatta yi uji zurra saboda haka yasa Allah madaukaki yake cewa liyadifa bihimul kufar yace li annal kufara idza sami'u bima uidda lahum fil akhirah kafirai ne in suka ji labarin irin ni'imar da Allah ya musahabban annabi tanadi a lahira <clears throat> ma'amayu yu izzuhum fi dunya tare da abin da ke ba su ɗaukaka a nan duniya gabahum zalika su ne suke fusata akan haka saboda haka yasa wato ita wannan aya kamar tarihi take bamu dangane da addinin musulunci nan ma dai bai tsaya ba a suratul hashri Allah madaukake ce lil fuqara il muhajirin lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa rasulihi يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wato al'imamu qurtubi ya kawo bayanin al'imamu malik din nan a tafsirinsa yana aljami'u da ahkam al mujallar na goma sha shida shafin ya kawo bayanin al'imamu malik fassaran da ya yi ita wannan aya ta eh, suratul fathi wallahi bayan al kurtubi ya kawo bayanin sai ya ce laqad ahsana malikun fi makalati al malik ya kyauta wajen bayanin da yayi wa asaba fi ta'wilihi kuma fassaran ayan nan ta dace da abin da al malik ya faɗa faman ƙasa wahidan minhum wanda ya nakasa wani daga cikin sahabban manzo aw ana alaihi fi riwayatihi ko yayi suka game da hadisin da sahabi ya ruwaito faqad radda ala Allah rabbil alamin duk mutumin da yace ba ruwansa da sahabi to yana cewa babu ruwansa da Allah me yasa wallahi wannan maganar gaba ɗaya duka ayoyin al'kur'ani me yasa al-imam al-qurtubi ya faɗi wannan idan ka ce babu ruwanka da sahabi kamar kana cewa babu ruwanka ne da Allah saboda alƙur'ani ya tabbatar da sahabban masu gaskiya ne alƙur'ani ne ya faɗa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم su waye aka fitar da su daga gidajensu da dukiyarsu sahabban manzon Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sahabi ya bar garin makka me yasa ya bar gari ya bar dukiyarsa ya bar iyalinsa ya bar gari ne saboda neman falalar Allah da kuma yardansa wa suruna laha wa rasulahu saboda su taimaki Allah da manzonsa me Allah ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to idan Allah zai ce sahabban annabi din nan waɗanda suka taimaka ma addini su ne masu gaskiya sai mutum ya ce bai yarda da magana su ba al-imam ya ce ba wai su yake ki ba wa yake ki maganar Allah ne Allah ne ka ƙaryata <clears throat> lokacin da Allah madaukake ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya sai ka ce daga cikin su akwai magareci Allah ka saba mu bane matuƙar mutum zai yi raddi ga sahabin manzon Allah to wallahi babu shakka yana raddi ne ga Allah don bai yiwuwa kai haka sai ka warware wannan aya sai an samu wata ayar da ta warware wannan ta ce Allah madaukaki ya fasa faɗan abin da ya faɗa bare kuma a gaba mai Allah ya ce والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا آية تفرقوا إتتي آية تتكوز الله مدوكك يا مغانا أكان المهاجرون سنة آية تترفع الله ينا مغانا أكان الأنصار سوني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم yuhibbuna man hajara ilaihim al'ansar ansar mutanen madina su ne waɗanda suka tana da gidajensu suna saukan almuhajiru idan ka hijira ka zo madina musulmin madina zai baka taimako ya baka haɗin kai duk abin da kake nema na gudunmawa zai baka yuhibbuna man hajara ilayhi Allah ya ba su shaida akan suna son duk wanda ya hijira ya dawo gari ka duba wannan shaida mai girma daga Allah wala yajiduna fi sudurihim hajatan Allah eh, ya ce sahabban nan ba su samun wani kunci wata buƙata bukata min ma'utu duk abin da suka baka ba su jin suna da bukatar shi ko menene wa yu'thiruna ala yi walau kana bihim khasasa suna fifita wasu a kan ainihin rayukansu suna son abu amma idan aka samu mutum ya hijira ya dawo garin za su ɗauka su ba shi saboda ƙarfin imani wannan yana daga ainihin abin da ke tabbatar da musulunci gaskiya ne musulunci gaskiya ne domin abin da sahabban nan suka yi wa manzon Allah babu shakka ya ci a jinjina musu mutum ɗaya ba zai kai wannan aiki ba sun taimaka mar shi ma Allah ya saukar da ayoyi yana yaba musu da waɗanda suka jure ma wahalhalu tun daga garin makka da waɗanda suka tallafa da dukiyarsu a garin madina Allah ya ce fa ula'ika humul muflihun waɗannan suke cin nasara sai ya ce to kamata ya yi waɗanda suka biyo baya ya zama mai suke yi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما تايي إن كن بيو بايانسو أم فارد المهاجرون دان سوني مسلمان فاركو tunda a makka Allah ya saukar da addinin musulunci bayan an yi magana akan almuhajirun Allah ya kawo aya ta gaba akan al'ansa aya ta uku ta shafe mu wallazina ja'u min ba'dihim kaga gana an dunkula maganar gaba ɗaya ko a gabas kake a yamma kake in dai ka zo bayan zamanin sahabbai ne to ya na abin da ya kamata shine ya zama addu'arka rabbi gfir lana Allah ka gafarta mana eh, rabbana gfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yan uwan mu din nan wanda addini ya hada mu da su sune sahabbai kuma gashi sun riga mu karban musulunci su ma ka gafata musu wala taj'al alfi qulubina gillan Allah kada ka sanya kiyayya a zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim wannan fa shine abin da Allah ya karantar da mu ya ba mu tarihin mabiyan annabi yanda ya kamata su kasance waɗancan da suka fara musulunta a makka ga siffan su Allah ya ce humu sadiquna waɗannan da suka biyo baya waɗanda ke garin madina Allah madaukake ce humul muflihuna kaga duka sun samu shaidar kware ko to sannan ya ce kai kuma da ka zo bayansu abinda ya kamata ka riga yin addu'a Allah ya gafarta maka da kuma su waɗanda suka gabata ba wannan ayar bace kadai akwai a suratul ahzabi aya ta 23 min almu'minina rijalun na rijalun sadaqu ma alayhi فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه daga cikin masu imani akwai wasu waɗanda sun riga sun gaskanta alkawarin da suka yi Allah in ka dubi tarihin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam an yi badar an yi uhud an yi alkhandak yaƙe-yaƙe da dama famin minhum man qada nahbahu wani ya biya sa Allah ya nufe shi da mutuwar shahada wa minhum man yantazir wani yana jira amma dai Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canza wannan halin nasu ba Allah ya sani da za su canza zai faɗa me ya ce gaba ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم الله زي ساكا وما سكسكيا saboda gaskiyan da suka yi wa munafiki na zai azaba ga munafikai in sha'a in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu inna allaha kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai al-imam qurtubi duka ayoyin nan ya kawo su cikin tafsirinsa saboda fassara wancan aya ta suratul tauba yace wa haza kulluhu ma'a ilmihi tabaraka wa ta'ala bi halihim wa ma'ali amrihim Allah ya san halin sahabbai ya san yadda al'amarinsu zai zama wato yadda al'amarinsu ƙarshe zai kasance ya riga ya sani saboda haka sai al'imamu kurtubi ya ce fa fahazara min ifi a hadin minhu yi hatar game da auka ma wani daga cikin waɗannan sahabbai waɗanda Allah ya yi magana a kansu da waɗannan ayoyi yi hatara babu shaka wajibi ne mai hatara domin duk sa'ilin da mutum ya zamanto ya aibanta wani tana yiwuwa a dalilin abokai ne to mantuwa ne domin komai dadewa za mu mutu laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yanda ka zo duniya haka za ka mutu ranar da ka mutu kai kaɗai za a binne ba a binne ka tare da aboki kuma ga hadisi ya inganta cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 486 wanda mazan Allah yake cewa wato duk mutumin da ya aibanta wani musulmi duk mutumin da ya aibanta wani musulmi ya cutar da shi ya zama an tashi a lahira ba zai wuce aljanna ba mun karanta wannan hadisi a baya <clears throat> ba zai taba shiga aljanna ba dole sai an bi kan wuta akwai siradi a kan siradi Allah zai tsare shi habasahullahu ala jisir jahannam Allah zai tsare mutum akan gadan siraɗi, hatta ya kharuja min maƙala. ka zagi ne ko eh to ina dalili dole sai mutum ya ba da amsa ya ba da hujja kafin ya ƙetare wannan gada sai ka ba da hujja a lokacin da abokan naka ba su nan yanzu a ce Allah ya yarda da mutum kai ka zage shi kaga dole sai ka ba da hujja ko akwai wata ayar da ta halatta ma ka zagi waɗannan idan ana maganar mutanen kirki ai ayar alkur'ani ta faɗa mana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إذا أنا مجنر متعنين كيركي الله يفدى متعنين كيركي إذا أنا مجنر ما سكسكيا الله يفدى ما سكسكيا idan ana maganar waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya yarda da su idan ka ce <clears throat> masharranta ne sai Allah ya ce kuntum khaira ummatin nan ma Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne mafi alkhairin al'umma idan ana maganar ku ne kai tsaye ana magana ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa ta'muruna bil ma'rufi ku ne kuke umarni da abu mai kyau kuke aikata abu mai kyau kuma kuna umarni a yi watan hauna anil munkar ku ne kuke hana a bar aiki mara kyau wa tu'minuna billahi ku ne kuke imani da Allah waɗannan fa duk kalmomin magana Allah yake da sahabban manzonsa sahabbai na manzonsa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukaki ya ma tambaya ni na ce mutanen kwarai ne khaira umma ka ce mutanen banza ne ina dalili Allah ka tsare mu don haka yasa al-Imam Qurtubi yake cewa fa hazara min al-wuqu'i fi ahadin minhu bai yiwuwa ka aibanta sahabi har ko sai ka karyata Allah saboda Allah madaukaki shi ya bada shaida a kansu a cikin alkur'ani kuma abin da ke gwada maka cewa su waɗannan sahabbai wato na kwarai ne babu munafiki a cikin su shine aya ta gaba za mu dawo ga tafsiri kenan aya ta ɗaya Allah ɗaukake ce wa mimman hawlakum wa haula hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم كاغا الله مدوكاكي yayi magana akan sahabban annabi ya ce ya yarda da su sai ayar da ta zo gaba tana magana akan munafikai ashe kaga gaban da su ko wancan aya fa Allah ya ce ya yarda da su amma ayar ta gaba sai Allah ya ce wa mimman hawlakum min al arab daga cikin waɗanda suke gewaye da ku a garin Madina ƙauyawa munafikuna ana samun munafikai daga waɗanda suke gewaye da ku Allah yana magana da waye sahabban annabi waɗanda suke gewaye da ku a garin madina ƙauyawa da suke gefen madina munafikuna akwai munafikai kaga ba su bane ko ko su ne su Allah ya yi magana a kansu ayar da ta gabata Allah ya kirga su wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ya kirga ce ya yarda da su sannan sai yana magana da su ya ce to sahabbai ku lura waɗanda suke kewayen garin nan ƙauyawan nan akwai munafikai wa min ahlil madina sannan a cikin garin nan ma Allah ke gaya masa habbai don ba ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan aka ce wa min man haulakum ba haulaka ba ko kaga Allah yana magana ne da sahabban manzonsa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce akwai munafikai maradu alan nifaq waɗanda sun kai makura ga munafinci idan aka ce maradu alan nifaq bi ma'ana tajabbaru alaiha sun kangare akan munafinci idan aka ce marada alan nifaq ana nufin wannan wa'azi baya baya raba mutum da irin wannan munafinci idan mutum ya kai wannan hali kuma gaskiya ne domin wanda ya zama a garin madina yana tare da annabi amma duk irin wa'azin manzon Allah bai sa ya bar munafinci ba ai kaga ya lalace munafincinsa ya kai makura saboda haka yasa Allah ya ce maradu alan nifaqi bi ma'ana atau alan nifaqi wa tajabbaru alaiha sun kangare ma munafinci wanda wa'azin ka ba zai sa su bari ba sannan kuma la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su sanu azibuhum marratayn Allah madaukake ce za mu yi musu azaba karo biyu wato a nan duniya Allah zai kunyata munafiki saboda ba zai ci nasara ba sannan a kwanciyar kabari fa zai samu azabar Allah wannan ita ce fassaran al-Hasan al-Basri thumma yuradduna ila azabin azim sannan a mai da su a lahira wajen Allah su taras da azaba mai girma wannan ayan in ka lura da kyau karanta ta da kyau daga farkon ta zuwa karshe. za ka fahimta ashe kenan babu munafiki a cikin sahabin da ya yi hijira daga makka zuwa madina wannan shi yasa malamai suke cewa munafikai an same su ne a garin madina amma babu munafikai daga ainihin sahabban manzon Allah waɗanda suka fara musulunta sai ya ce wa akharuna وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون سنة أكوي وسوء i'tarafu bi dhunubihim sun yi ikirari da cewa sun yi laifi akwai waɗanda ba su tafi yakin tabuka ba lokacin da manzon Allah ya nemi a fita ba su fita ba amma dai sun yarda sun yi laifi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun cakuda ayyuka akwai masu kyau akwai marasa kyau wato suna da aiki mai kyau suna da wani aiki kuma mara kyau asallahu an ya tuba alaihim akwai fatan Allah zai yafe musu wato ana tamanin Allah zai yafe musu inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai wato waɗannan ba su tafi yakin tabuka ba amma ba dan munafinci ba ne kasala ce kasan ana samun musulmi mai imani amma yana da nauyin jiki idan aka ce a taimaka da dukiya ba zai iya bayarwa ba amma fa yana cikin al'umma kuma mai imani ne amma yana jin nauyi ya ga cewa ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimakon addini to waɗannan su ne Allah yake magana a kansu <coughs> kuma in ka lura tunda Allah madaukake ya ce asallahu an yatuba alaihi akwai fatan Allah zai yafe musu to kusan duk masana tafsiri sun ce idan kana karanta alkur'ani ka samu asa ka samu la'alla to alwaƙi'a ka tabbatar abin ya auku idan dai aka ce akwai fata Allah zai yafe musu to an gama Allah ya yafe musu domin me kalma ta asa da kalma ta la'alla <clears throat> yufidul itma' kalmar asa tufidul itma hakanan kalma ta Allah. idan aka ce akwai fatan Allah zai yafe musu kaga za su yi kwaɗayi ko to shi kuwa Allah ba zai sa maka kwaɗayi ya hana ka ba tunda Allah ne ya sa musu kwaɗayi cikin wannan ayan zai gafarta musu to babu shakka Allah zai gafarta musu duk inda kaga asa ta zo in eh, al-Imam Qurtubi yake cewa sai wuri guda kawai wanda yana buƙatar bayani mai tsawo amma dai asa da la'alla a bisa bayanin malaman tafsiri duk inda kaga ya asa ta zo maganar Allah ko maganar manzo haka nan la'alla to suna suna ishara ne ga cewa abin ya auku kuma akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabu tafsirul qur'an suratu bara'a al-imam al-bukhari ya fassara <clears throat> wannan aya akharuna tarafu bi zunubihim akwai babi da ya kawo na fassara ita wannan aya ya kawo hadisi na 4397 hadisin samura bin jundub wato hadisin samura bin jundub ya ba da labari masan Allah ya ce na yi mafarki a tanin lailata atiya ne akwai wasu mutane guda biyu sun zo min a mafarki a daren jiya fabta a suka ɗauke ni fanta haina ila madinatin sai gashi mun isa wani birni mabniyatin bi labani zahabin wa labani fidda birnin gaba ɗayansa an gina shi ne da tubali biyu tubalin zinari sai tubalin azurfa yace fatalakana rijalun sai muka taras da wasu mutane su waɗannan mutane shaturun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in rabin jikinsu yana da kyan gaske baka taba ganin abu mai kyau irin rabin jikinsu ba wa shaturun ka akbahi ma anta ra'in ɗaya rabin fa yana daga mafi munin abin da ka taɓa gani a rayuwarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya taras da wasu mutane rabin su da muni rabin su da kyau Ɗala sai waɗannan waɗanda suka tafi da ni ɗin suka ce izhabu faqa'u fi zalika nahari suna gaya ma waɗannan mutane da suke da rabin jiki da kyau rabi da muni sai su ce musu ku je ga wancan rafin ku je ku shiga fa ofihi sai suna zuwa suna fadawa cikin wannan kogin sun maraja'u ilaina sai gashi sun dawo gare mu kat zahaba zalika su'u anhu wannan munin ya riga ya kau babu shi fasaru fi ahsani sura sun zamanto suna da kyawun sura su waɗannan suka tafi da ni ɗin sai suka ce min hazihi jannatu adini wannan birni da kake gani an gina shi da tubali biyu tubalin zinari da tubalin azurfa shine gidan aljanna wa haza manziluka kuma wancan shine gidanka aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sannan aka ce mar amma alqaumul ladina kanu shatrun minhum hasanu wa shatrun minhum qabihun wadancan mutane da kake gani rabin su da kyau rabi da muni fa innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a su ne musulmai waɗanda aikin su rabi da kyau rabi babu kyau fatajawaza Allahu anhu saboda haka Allah ya yafe musu kaga kalmar asa din ta tabbata saboda in ka samu asa da Allah to abin da ake nufi shine abin zai auku Allah ya ce zai yafe musu tunda ba munafikai ne illa dai wato son hutu son rayuwar duniya yasa ba su amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba to me Allah ya ce ma annabi game da waɗannan mutanen خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة الله يتشمع النبي صلى الله عليه وسلم ka karbi sadaka daga dukiyar waɗannan mutanen idan ka karbi sadaka su tutahhiruhum biha min zunubihim wannan sadaka ita ce za ta tsarkake su daga laifukansu wa tuzakkihim biha kuma wannan sadaka ita ce za ta ɗaukaka matsayinsu daga ainihin sahun munafikai zuwa sahun masu wato tsarkakan imani akwai masu fasar wannan da cewa wa tuzakkihim biha wato sadaka ita take take nunar da dukiya wato ita ce take sa dukiya ta haɓaka dukiya ta karu kuma wannan ayan tana nuna mana cewa duk idan mutum ya kasance yana laifi idan mutum yana aikata sabon Allah idan yana sadaka to yana samun tsarkakan Allah subhanahu wa kuma akwai alamar Allah zai ɗaukaka matsayinsa zai sa shi cikin bayan Allah na kwarai saboda wannan sadaka da yake yi saboda haka yasa sadaka tana da muhimmancin gaske sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim ka musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka tana zama nutsuwa gare su kaga wannan ya tabbatar addu'ar manzon Allah tana da albarka wallahu sami'un alim Allah madaukaki mai ji ne Allah masani ne aya ta gaba ta ce alam alamu anna allahu ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم kuma wannan aya ita ke nuna mana cewa idan an maka sadaka ya kamata ka yi addu'a saboda ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba majmu'u fatawa na ibnu usaimin a juz'i na goma sha takwas shafi na talatin da tara Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam salli alaihi ka yi musu addu'a kalmar salli ma'ananta ka yi musu addu'a sannan sai Allah ya ce alam ya alamu shin ba su sani ba ne an Allah huwa ya kabalu taubata an ibadihi ai shi Allah yana karban tuba ga bayi ba su sani ba ne wannan yana nuna cewa duk laifin da kai ma Allah in ka nemi tuba in ka nemi gafararsa Allah zai yafe maka kaga dai annabi ya kira su aje yakin tabuka sun ki zuwa amma gashi Allah yana cewa ba ku sani bane Allah yana karban tuba ba ku sani bane ba ya akudu sadaqati kuma Allah yana karban sadakoki wa anna Allah huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban tuba Allah shine mai yawan jin kai kaga ana kwadaitar da kai in kayi laifi ka koma ga Allah ka nemi gafararsa Kai sadaka. Allah mu zai karba, me yace gaba? Waƙuli Amadu Fasararrawu Amadukun wa Rasuluhu wa Limaminu Wasa turardun da ila-calimin rabin wani shahada tafiya nabin hukumbi makon tumta aka ce musu duk da cewa kun ba da sadaka. Allah ya gaya muku ga abin da za ku yi don ku samu gafararsa wato ana magana ne akan mutanen da a zuciyarsu akwai imani amma dai nauyin jiki da kasala yasa suka ki amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka inda za su ba da sadaka Allah zai karba inda za su nemi tuba da za su nemi gafaran Allah Allah zai gafarta musu to baya ga haka sai Allah ya ce ka gaya musu i'malu ku ci gaba da aiki fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da Allah da manzo da masu imani za su ga irin aikin da kuke idan ma kun gyara halinku za a gani idan ma ku canza halinku ba za a gane wasa na ila alimin gaibe wa shahada za a mai da ku ga Allah masanin abin da ya buya da abin da ya bayyana fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku kaga an ce musu ku yi sadaka an koya musu abin da za su yi su samu gafaran Allah an koya musu abin da za su yi su samu ɗaukaka to amma duk da haka Allah ya ce ku ci gaba da aiki halinku zai fito za a gane Allah zai ga halinku manzo zai ga halinku masu imani za su ga halinku saboda haka yasa malamai suke kafa hujja da wannan aya da cewa duk abin da mutum yake duk abin da mutum yake a rayuwarsa ta duniya idan na kwarai ne wallahi ɗan uwa musulmi za su ba da shaida idan mutumin banza ne tun daga duniya za a samu shaida wannan yasa manzon Allah yake cewa su musulmai su ne masu shaidar Allah a duniya kaga abin da Allah ya faɗa nan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah da manzo da masu imani za su ga ku in ka duba kitabul istiqama na ibnu taymiya shafi na 351 aya ta gaba وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون أكوي وسكما أنا دي مغانا أكن أنا بياني ne game da waɗanda ba su je yakin tabuka ba suna nan iri-iri akwai munafikai akwai waɗanda ba munafikai ba ne amma masu son zaman duniya ne to nan kuma sai Allah ya ce wa akharuna akwai wasu murjauna li Allah waɗanda an dakatar da su ana jiran al'amarin Allah an dakatar da al'amarin su ba a ce ga munafikai bane ba a ce kuma ba munafikai bane ana jiran me Allah zai ce kaga Allah ne ya faɗi haka ana jiran al'amarin sa in ma yu'azzibuhum tana yiwa Allah ya musu azaba wa in ma yatubu alaihim tana yiwa Allah ya yafe musu wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne amma magana su bata zo ba sai dai tana nan tafi insha Allah kafin karshen ita suratul tauba wato Allah ya kawo magana su ne yake cewa su kuma hukuncin su bai zo ba tukuna ana jiran me Allah zai hukunta a kansu wasu mutane guda uku ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mararatu bin rabi akwai ka'ab bin malik akwai hilal bin umayya waɗanda ba su samu tafiya yakin tabuka ba saboda kasala ba wai don suna shakka ba <clears throat> ba kuma munafinci ba ne sai Allah madaukake ce wallazina takazu masjidan الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتخذوا مسجدا ودن سكريك ونمسلاتي ضرارا دنفن شوتروا wa kufran da nufin kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da kuma nufin raba tsakanin masu imani wa irsadan liman haraba Allah wa rasula sannan kuma suna jiran wani mutum wanda ke yaƙi da Allah da sa min qablu tuntuni akwai wani mutum da yake yaƙar Allah da manzo tun ada? to sun sun gina wannan masallaci saboda jiran ya zo wala yahlifunna in aradna illa alhusna zaka ji sun yi rantsuwa mun gina masallacin nan ba da nufin komai ba sai dan kyakkyawan wato aniya wallahu ya yashhadu innahum lakazibun Allah yana shaida cewa waɗanda suka gina wannan masallaci lalle makaryata ne labarin su yana da dan tsawo amma yana cikin zadul ma'ad na ibnu qayyim al-jawziya yana mujallal na uku shafi na 449 haka nan asiratun nabawiyya yana juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya. ibnu kasir a tari a littafin tafsirin sa fassarar wannan aya ya yi ƙoƙarin kawo labarin abin da ya auku na ginin wannan masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro labaran gaba ɗaya ya jera su ina ga kamar ma babu wani malamin tafsiri da ya tsara ainihin labarin yadda za ka fahimci abin da ya auku kamar ibnu kasir haka yana tafsirin al-imam al-qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an inda yake fassara ayan nan wurin da al-imam al-qurtubi yake cewa qala ahlut tafsir duk masana tafsiri sun tabbatar da wannan labari duk masana tafsiri wato abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu da ake kiransu banu amr bin aufin su suka fara gina masallaci a kuba lokacin da suka gina wannan masallaci sai suka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu sallah fa'atahum fa salla bihim ya zo ya musu sallah to akwai wata kabila da take gefen su sai zamanto ta yi hasada da su hasadahum ikhwanuhum banu ah, gunmi bin aufin su ma yan uwa ne gare su don waɗancan banu amr bin aufin waɗannan kuma banu gunmi bin aufin kamar yan uwansu ne suka yi musu hasada suka ce to mu ma za mu gina masallaci za mu aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mana sallah a ciki mu riga yin sallah <clears throat> kama sallah bina eh, fi masjidi ikhwanina wato kamar yadda annabi ya zo ya yi sallah a masallacin waɗancan yan uwan namu mu ma za mu gina namu masallaci ya zo ya mana sallah kaga hasada ce ba dan Allah aka gina masallacin ba shi yasa Allah dauka ya ce biraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'mini an gina masallacin da nufin cutarwa an gina da nufin kafirci kaga an ce akwai kafurci ma an gina kuma da nufin raba tsakanin masu imani to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin tabuka sun zo suka same shi yana shirin tafiya yakin tabuk ya rasulullah qad banayna masjidal lizil haja mun gina masallaci don masu bukata wal illa da waɗanda ke da rashin lafiya wal lailatul matira lailatul matira dare idan an samu ruwan sama kaga ba za a tafi wancan masallacin ba sai a tsaya a wannan ayi sallah wato masallacin an gina shi ne don larura amma muna so ka zo ka mana sallah a ciki <clears throat> ka mana addu'a Allah ya sa wa masallacin albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yanzu ina hanyar tafiya saboda ku yi hakuri sai na dawo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo mai Allah madaukaki ya ce masa la taqum fi abada la na sisa ala taqwa min awwal la haqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu والله يحب المطهرين sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude musu masallaci ya musu sallah a ciki a samu albarka manzon Allah ya ce ku bari sai na dawo falamman sarrafa nabiyu min tabuka lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka ya dawo madina a tau sai suka sake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faragu minhu wa sallau fihi juma'a dama sun riga sun gama har ma sun yi sallar juma'a a cikin masallacin sun yi sallah ranar juma'a da ranar asabar da ranar lahadi kaga sun yi sallah kwanaki uku kenan sun taho suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ce sai an dawo fada abi qamisihi li sai manzon Allah ya kira a kawo masa riga ya saka saboda ya je ya buɗe musu wannan masallacin manzon Allah ya sa riga kenan sai ga ayan nan ta sauko la taqum fihi abadan kada ka yadda ka tsaya cikin wannan masallacin har abada ya sa riga bai ma fita ba sai ga wannan aya ta sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya kira mutane uku akwai Malik bin dukshum da ma'anu binu adi da kuma amir binu sakan an ce akwai ma wahashiyu wanda ya kashe hamza amma ka san ya musulunta Allah ya kara musu yarda duka wahashiyu da ya kashe hamza ya musulunta yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a kira su aka kira waɗannan mutane sai manzo Allah ya ce ku tafi masallacin nan azzalimu ahluhu wanda masu masallacin azzalumai ne fahdimuhu ku rusa masallacin wa ahriquhu kuma ku kona shi saboda haka waɗannan sahabbai suka fita da sauri kuwa saboda tsaye da umarnin manzon Allah Malik bin Dukhshum shi ya ɗauko makamashi daga gidan shi wa nahabu fa ahraqul masjid wa hadamu suka isa unguwan suka rusa masallacin kuma suka kona kamar yadda manzon Allah ya musu umarni wa kana allazina banawhu isna ashara rajulan mutane goma sha biyu ne suka gina wannan masallacin in ka duba tafsirai kamar al-imam al-qurtubi da ya ba da labarin nan ya kirga sunayen wato mutane goma sha biyu wa zakara asma'u babu shakka wannan masallaci Allah madaukaki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga amma abin da zamu lura Allah bai ce a rusa masallacin kawai ba sai da ya bayanin dalilin da yasa ya ce ma annabi kare shiga masallacin kaga farko ya ce wallazina takazu masjidan diraran kufran tafriqan bainal mu'minin irsadan liman haraba Allah wa Rasuluhu. saboda haka masallaci wanda ya zama za a gina shi ba don Allah ba to wannan masallaci kada manzon Allah ya shiga shi yasa Allah madaukake cewa annabi la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ai masallacin da aka gina usisa bi ma'ana buniya ala takwa masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah tun a ranar farko wace ce ranar farko ranar da manzon Allah ya taho Madina a haƙo an taƙo mafihi shine ya fi cancanta a ce ka zauna ka tsaya kana sallah a ciki fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai wasu mutane da ke fatan su samu tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu son tsarkaka amma sai ka dauka ko masallacin Quba ake nufi tunda shine masallacin da aka gina a ranar farko amma ba haka bane wanne ne masallaci da aka gina shi akan tsoron Allah أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهد القوم الظالمين akwai littafin da ake kira iktida'u siratul mustaqim na ibnu taymiya yana mujallar na biyu shafi na 341 wato ya kawo bayani game da ilimin da ke cikin wannan masallaci da aka gina da umarni da manzo ya bada a rusa wannan masallaci akwai ilimin da malamai suka gano a ciki yana cewa kana masjidu birar yanda ake kiran suna masallacin kenan masjidu birar masallacin cutarwa saboda ba a gina shi da kyakkyawar manufa ba kad buniya li abi amirin al-fasik akwai wani mutum da ake kiransa abu amir ar-rahibu abu amir ar-rahibu amma sai malami suka canza abu amir al-fasik me yasa aka mai da shi haka wato asali balarabe ne mutumin madina ne ya zamanto ya shiga addinin kiristaniti tanassara fil jahiliya tun kafin manzon Allah ya hijira ya dawo Madina wa kana al-mushrikuna yu'azzimunahu sai zama kafirai suna girmama wannan mutumin wanda yi ridda ya koma addinin Kiristaniti falamma jaa al-islam hasala lahu min al-hasad ma aujaba mukhalafatahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci ya zo sai ya zamanto hasada ta samu shi wannan mutumin domin da ana girmama shi ana ganin mai addini ne a garin Madina tunda yake wato ya karbi addinin kiristaniti ana ganin ai yana rike da wani addini mai girma kuma ana daraja shi a garin gaba ɗaya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zamanto hasada ta same shi hasada ta same shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya bar garin yana sham to sai ya zamanto waɗannan munafikai sun gina masallacin da umarninsa wato kamar an samu wani guri ne inda za a rika mitin na yadda za a cutar da musulunci amma ya za a yi a yi wannan abin ba zai yiwu ba sai an gina masallaci domin duk wanda ya ji an ce an gina masallaci ai zai ɗauka wani ibada ne to bari a yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a gaya masa an gina masallaci manzon Allah ya zo ya buɗe idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe masallacin kaga masallacin ya samu karbuwa saboda haka duk tattaunawar da za a yi a cikin masallacin duk kullakullan da za a yi asirin su ba zai toni ba saboda ba su gane cewa addinin musulunci gaskiya ne ba labarin ya shahara <clears throat> in ka duba albidayatu wa nihaya yana mujallar na biyar shafi na 21 da tafsirin ibn jarir at-tabari to don haka ba su gina masallacin don Allah ba ba su gina shi don Allah ba wannan dalilin yasa Allah madaukaki yake cewa afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wanda ya kafa fandishan ɗin gininsa a kan tsoron Allah wa ne da fatan a samu yardan Allah khairun shi wannan shefi alkhairi amman asasa bunyanahu ko ko wanda ya kafa fandishan ɗin ginin masallacin nasa ala shafa jurfin ya gina shi akan gaba mai iya ribkawa harin fanhara bihi fi nari jahannam ya zamanto ya gina shi ne akan wata wato bakin gaba shine shafa jurfin harin kuma wannan gini mai iya rusawa fanhara bihi fi nari jahannam wanda zai rusa da shi zuwa ga wutar jahannama wallahu la yahdi al-qawma zalimin me ce gaba لا زال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله يا تنبيا يا تنبيا wannan tambayan ta isa ta zama mana ishara ta isa ta zama mana ishara karka damu da cewa akwai masallatai da yawa la shin wanda ya gina masallacinsa akan tsoron Allah da neman yardan Allah kaga ya baka amsa ko khairun shi ya fi alkhairi ko wanda ya gina masallacinsa kan gaba a bakin gaba shine shafa jurfin shafa ana nufin bakin gaba shine aljurfu harin kuma mai rifkawa saboda haka ana duba manufofi da suka sa aka gina masallaci don haka yasa ibn al-usaymin cikin majmu'u fatawa wa rasailihi juz'u na tara shafi na 226 yace wal muttakhizuna humul munafiqun waɗanda suka yi wannan masallacin munafikai ne manufofin su Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan waɗannan ayoyin na ɗaya mubarratu masjidi quba sun gina nasu masallaci ne saboda ya zama kamar kishiya ga masallacin quba wanda dama can aka gina kaga manufar ba ta da kyau shi yasa ake kiran masallacin masjidu dira an gina ne don a cutar da wasu an gina ne da nufin wasu ransu ya ɓaci ba don Allah ba na biyu alkufur billah an gina masallaci saboda kafurci da Allah idan aka ce an gina masallaci don kafurci sai a dubi abin da ake a masallacin ko idan ana sallah ne ba a cewa kafirci idan ana yin duk wani abin da shari'a ta shar'anta don an karantar da mutane a masallaci ba a cewa kafirci don haka abin da ake yi wannan masallacin shi ya nuna wato masallacin ba na Allah ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun gina shi akan kafirci sun gina shi ne saboda me saboda <clears throat> ya zamanto su rika yin mitin na fada da addinin musulunci sannan na uku an gina shi da nufin a raba kan musulmai dan akwai masallacin da ake ginawa da nufin raba kan musulmai misali akwai masallaci a unguwa ya zamanto wani kuma yake son ya yi gina masallacinsa kusa da wannan shi ba shi da wani dalili illa kawai bai kamata a ce ya fita eh, daga gidansa ya je wani guri sallah ba bari ya yi nashi masallacin saboda haka sai gina nashi a cikin gidansa wannan tafriqan bainal mu'minin saboda maimakon a haɗu a unguwa guda ya zamanto an yi sahu da yawa a masallaci wanda sunnar manzon Allah ita ce haɗuwa da yawa a masallaci wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu har ma abin da sunna ta nuna masallacin da aka fi cikowa ladan sallah a gurin ya fi masallacin da jama'a sa basu da yawa wannan hadisi ya tabbatar mana to sai zamanto an ka cancana unguwan ya zamanto kowaɗanne da masallacinsu kaga inda haɗuwa aka yi to masallaci guda zai samu cikowa wanda kuma yana daga cikin manufofin Allah don haka yasa ibn al-usaymin yake cewa wa shar'u lahu nadhrun fi ijtima'il mu'minin ita shari'a tana la'akari da hadewar kan masu imani idan ya zama an yi tararraba masallaci saboda kawai ya zama kowa kowa da nashi ba don wata manufa ta larura ba yanzu misali idan unguwa masallaci guda ba zai ishe su ba kaga larura ce sai a kara gina wani so dan tana yiwa ana sallah ruwan sama ya sauko ko tana yiwa ya zamanto ana sallah sahu ya shiga hanya ko a datse hanya da sauransu don haka idan akwai manufa gina masallaci ba laifi bane amma abubuwan da Allah ya kirga a cikin ayan nan guda hudu idan aka samu ɗaya to yana nuna masallacin nan ba a gina shi da kyakkyawar manufa ba Allah ya samu gane na farko ya zamanto ba a yi shi don hassada ba na biyu ba a yi shi don kafurci a cikinsa ba na uku ba a yi shi don a raba kan musulmai ba sannan na hudu ba a mai da shi wurin mitin da abokin gaban Allah ba saboda sun yi wannan masallacin ne wato saboda jiran abu amir idan ya zo daga sham ya rika sauka a gurin sai a yi mitin yadda za a yi fada da musulunci ba tare da wani ya sani ba sai Allah madaukake ce la yazalu bunyanuhum allazi banaw nauri fi qulubihim wannan ginin da suka yi ba zai gushe ba yana zama abin shakka a cikin zukatansu me ake nufi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a je a rusa gurin rusa wannan da aka yi sai ya zama shakka gare su ya za a yi manzon Allah ya umarni a rusa masallaci a wannan ba addinin gaskiya bane illa an taqatta qulubuhum har da zuwa lokacin da zukatansu za su yayyanke wani lokaci kenan shine lokacin da suka mutu lokacin da jikinsu ya rube lokacin da zukatan za su lalace wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah madaukake mai hikima ne Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana <clears throat> kai mana addu'a ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنك بنا راهب ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر يا رب العالمين اللهم كن بنا رؤوفا رحيما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك